gwarante batogo femu fogine idrisu na modaru kwalbatoyon kan agona ga tonga giri waran zaize kurita jowo za agozan kano agona ga goyo dundumote irma hanga se na koya ne saboda ai na dondonno a ga bisa giruwaranka zai go zanka ai gani ga goyowo dumo ga kalai koi ga fam ga bai igo igona ga teda ka gani gana ga koi sa jora irma kolbatai di da irdu irgani yandino di kogo irma ni margu ya bushe mutara kolbatai zurgadi yamo terano kan mantifala wane wana farrato kan gomi sa tera ga irma hangana se inna ake samu nan kan iga kalbata mai kan yanga yera nan kan har gono wo kan haran gadi wat kulu kwarara nga wo iga fattuno mai ba ni ni diniga ma fatto ni kan baga amma wone kan ga hima hamisa wat kan iko ga girbi wadin kinno irga koi ga lampuyan sambu ga koi ganidi irsi ga kamu kala susu bara idrisu wundu konino kan gunda iza hinka bin kane rano agon ginga goyote ngose se gwe jangai tangamino kai ya zauna bor masi gore ya mutte masi more ko kargadu gwe kan nite ni irwo son ir hanga sin fo ngono igir harno igir yababe kolbo tanir gadi irwo iwana hara sirla kaltunandi wat kan ayni ginda dam afon ikaga sintin amma isi ba girbi hinka imadi kan tabigo ara isin imfatta sai su jayi da ka idrisu do ikul najeriya la bizenno danga mato kan da kida sika kulga sigo Williams, you know.